This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke muku magana akan mita goma sha shida da goma sha tara da kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. a kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu harama assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana Bello Galadanci ina tare da Ibrahim ka almasi garba muna fata kun tashi lafiya. Yau talata goma sha shida ga watan Yuni kafin ku ji koma muke dauke da shi ga kanan labaran. Shugabannin Afirka waɗanda suka yi taro a Afirka ta kudu sun yanke shawarar tura ƙwararru a harkar soji zuwa ƙasar Burundi Jiya Litini wasu jami'an Amurka da na ƙasar Libya sun tabbatar cewa wasu jiragen yakin Amurka biyu sun yi lagudan bama-bamai masu nauyin kilomita 225 kan maɓuyar Moktar Belmuktar da ke ƙasar Libya. Sannan fajar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shirin Amurka na girke dakarunta a gabashin Turai da yankin Baltic na matakin farko. madalla kanin labaran kenan wai ta yaya sabuwar gwamnatin najeriya za ta rarraba masu ƙaramin ƙarfi naira dubu biyar biyar ba na tunanin idan gwamnati za ta fita da irin wannan tsari za ta dogaro ka cokan ga waɗansu kuɗaɗe da waɗansu ƙasashe za su bayar. Za mu taɓa wannan batu dan an jima kaɗan sannan Aliyu Mustapha Sakuta zai kawo shirin tsaka mai wuya. Amma bana fara cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Afirka waɗanda suka yi taro a Afirka ta kudu sun yanke shawarar tura ƙwararru a harkar soji zuwa ƙasar Burundi bayan mummunar zanga-zanga ta tsawon makonni wadda ta samo asali daga niyyar shugaban ƙasar ta tsayawa takara a neman wa'adi na uku jami'ai a wurin taron ƙungiyar tarayyar afirka au sun ce ƙwararrun za su lura ne da abubuwan da ke wakana a burundi kuma za su iya baiwa 'yan sanda shawara an fara zanga-zangar ta burundi ce bayan da shugaba pierre nkurunziza ya ce zai tsaya takarar zama shugaban ƙasa ta wa'adi na uku masu sukar wannan yunkurin sun ce hakan zai saba ma tanajin wa'adi na biyu da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada to amma masu goyon bayansa sun ce ya cancanci sake tsayawa takarar saboda 'yan majalisar dokoki ne suka naɗa shi a wa'adi na farko ba jama'ar ƙasar ce suka zaɓe shi ba mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da harkokin afirka linda thomas greenfield ta gaya ma muryar Amurka a bayan fagen taron na AU cewa neman wa'adi na uku da shugaban ƙasar Burundi ke yi ne ya janyo tashe-tashen hankula a ƙasar. Muna ganin wannan al'amari ne na siyasa tsantsa, kuma muna ta samun bayanai daga yankin da kuma wasu kabofi cewa batun na da nasaba da kundin tsarin mulkin ƙasar. To, amma babu inda kundin tsarin mulkin ƙasar Burundi ya ce dole ne shugaba ya tsaya takara a wa'adi na uku. da kansa ya yanke wannan shawarar kuma tana illa ga ƙasar inji ji ta. jiya litinin wasu jami'an amurka da na kasar libya sun tabbatar cewa wasu jiragen yakin amurka guda biyu sun yi lugudan mai masu nauyin kilogram 225 a kasar libya inda suka auna wani tsohon jagoran kungiyar alka'ida shi a arewacin afirka waɗannan har-haren jiragen sama na farko da amurka ta kai su ne tun bayan boran da aka yi wa shugaban mu'ammar dafi a shekara ta 2011 amurka ta tabbatar da wannan hari amma ba ta tabbatar da mutuwar mukhtar bel muhtar ba wani gagararre mai ido daya wanda akan alakanta shi da kungiyoyin da amurka ta ayyana matsayin na ta'addanci a wannan yanki gwamnatin libya da duniya ta amince da ita wadda ke birnin tobruk ta ce bel muktar na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a harin wannan na bam da aka kai shi a gabashin libya bel muktar ya kasance wani kusa a ƙungiyar alka'ida shiyar maghrib kafin ya kafa tasa kungiyar mai suna shahidan bataliyar zubar da jini a 2012 daga baya kungiyar ta haɗe da wata daga arewacin mali kenan ita kuma wannan sabon kungiya sai aka saka mata suna a murabitun Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shirin Amurka na girke dakarunta a gabashin Turai da yankin Baltic na matakin farko. Ta kara da cewa shirin wani bangare ne na wata yarjejeniyar neto wadda aka cimma tun shekaru gommai da suka gabata ta kare ƙawayen Amurka a Turan. Mai magana da yawon fadar ta White House George Anis ya yi magana jiya Litini, wadda ita ce maganar da gwamnatin Obama ta yi a karo na farko game da shirin na girke sojojin. Tun bayan da aka tsegunta shirin a karo na farko ranar Asabar a jaridar New York Times. Jaridar ta Times ta ruwaito wani jami'in gwamnatin Amurka wanda ya buƙaci a sa kai sunansa. yana cewa manufar shirin girke sojojin shine magance duk wata takalar da rasha za ta sake yi a kan iyakokinta bayan haɗe tsibirin crimea na ukraine da ta yi a shekara ta 2014 wannan shirin muddin aka amince da shi zai samar da makaman amurka da kuma sojoji wajen dubu biyar a kasashen neto irin su estonia da lafiya da lithuania da romania da poland da bulgaria kuma watakila ma har da hungary jiya litini dai rasha ta yi gargaɗin nuna rashin amincewa da irin wannan girke sojoji da makamai da amurka ke tunanin yi wata takardar bayanin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar ta ce mataki irin wannan zai haifar da fito na fito da sojoji wato na sojoji wanda sakamakonsa zai yi muni labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla. Jama'a, tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush wanda ɗa ne kuma ɗan uwan tsofaffin shugabannin Amurka ya shiga takara na zama shugaban ƙasa ta shekara ta 2016 a hukumance jiya Litinin inda ya kasance ɗan jam'iyyar Republican na goma sha ɗaya da ya shiga wannan takara kuma ana sa ran ƙarin 'yan takara za su fito a makon da suke suke tafiya suke tahowa kenan bush ya ga magoya bayansa da ke ta shewa a wurin kaddamar da takarar tasa a birnin miami cewa amurka na bisa mummunan tafarki ya zargi 'yan democrat da mai da amurka kasar kama karya da kuma gurgunta tattalin arzikin amurka muna bukatar shugabannin da shugaban da zai canza salon mulki kenan a nan washington kuma wanda zai zama ni ne wanda zai zama irin wannan shugaba a cewar shi wannan Mr. Bush. A jam'iyyar Republican inda masu ra'ayin da ke kokarin burge masu saka da kuri'a dai Bush ya bambanta inda ya fito a faifan bidiyo na kamfe yana kokarin burge masu ra'ayi daban-daban. Bush dan shekaru 62 da haihuwa dai ya tara miliyan daloli na kamfe kuma da fara ma an dauka shi ke kan gaba a 'yan takarar Republican din To amma kuri'ar na, na ra'ayin jama'a na baya na nuna cewa dai akwai wasu 'yan takara guda biyu da suke gabansa. To, masu sa ido kan al'amura a Siriya sun ce mayakan kurɗawa sun ƙwace kusan dukkanin manyan garuruwan kan iyakar Siriya daga hannun ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular Islama ISIS, wanda hakan ya katse muhimmiyar kafar da ISIS ɗin ke samun makamai. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai harkwata a Burtaniya ta faɗi jiya Litini cewa kurɗawan sun ƙwace akasarin Tal Abyad, in banda 'yan can da nan. Hare-haren jiragen yakin gamayyar da Amurka ke jagoranta sun taimaka wajen kore mayakan ISIS baya da kuma taimakawa wajen danawar da kurɗawa suka yi. Tal Abyad wanda ke kan iyakar Siriya da Turkiya. Da dai wata babbar kafar samun makamai da sauran kayan bukata ce ga hedkwatar ISIS da ke ra'a. ISIS na amfani da ita wajen fasa makamai da sabbin mayaka zuwa Siriya. da kuma sayar da man fetur a kasuwar eh, wato bayan fage. Cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madala sabuwar gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari a Najeriya ta ɗauki alwashin rarraba naira dubu biyar biyar kowane wata ga masu ƙaramin karfi. Ga ci gaban na labari daga wakilin murya Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adam El Hikaya. Shirin gwamnatin Najeriya na raba marasa aikin yi da mabukata naira dubu biyar biyar tamkar faɗaɗa shirin yaƙi da talauci ne da wasu jihohi suka taɓa yi daga alif da ɗari tara da tasa'in da tara. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibajo da ya bayyana haka a taron yayi ɗalibai na jami'ar Crescent da ke Abeokuta jihar Ogun kamar yadda jaridar Leadership ta ruwaito gwamnati za ta sabunta hanyoyin da tallafi ke isa hannun al'umma wanda daga nan ne za a raba kashin farko na tallafin. Osibajo ya nuna damuwa da cewa 'yan Najeriya miliyan 121 na fama da matsanancin talauci wato rayuwa da samun kasa da dala ɗaya da rubu'i wajajen naira 300 kenan da ba sa iya sayan marar tuwo a birane. Ɗan APC Sabo Imamu ya ce shirin na da kyau, amma ga hanzari ba gudu ba. Da bawa talakawa ɗauki na kuɗi gara a tallafa musu ta hanyoyin shigowar kuɗin da a ba mutum kifi gara a koya masa yadda yake kamawa to ai zai zama masunci kenan eh to alhamdulillah yayi mutum ya zama masunci alhamdulillah kaga ya samu mai sana'a mai dogaro da kansa a rayuwa irin ta ɗan Najeriya kuma mutanen karkara wanda kuɗi yake da kima da tasiri a gurin su wani yana samun naira dubu biyar a wata to ina tabbatar maka sanar ba ba zai ba noma ba zai ba zai zama kawai ci ma zaune. Dan PDP a Dogon Yadi na ganin rashin tallafawa talakawa ke sanadiyar matasa su auka ta'addanci. jaka da akwai kuɗi a Najeriya da ana barin kuɗin don kuɗin da yake Najeriya nan da ba za a sace su ba in za a yi mana divide by mu mutanen najeriya da kowa miliyoniya ne don mutum ɗaya yana iya satan tiriliyan uku kuma zai bakam kamar bai da riga biyu. Ɗan jarida da ke jagorantar shirin nazarin lamuran yau da kullum a rediyon Liberty Hassan Umar Faruk ya duba nasara ko akasin haka na aniyar. Gwamnatin nan ta fito kurukuru ta yi bayanai cewa ba ma maganar za ta gaji lalitar da babu komi ne a cikin ta ba a'a za ta gaji ɗimbin sukan da suka ce an kafa tarihi a tarihin ƙasar nan ba a taɓa samun bashi mai yawa ba na dala biliyan sittin sai gashi kuma ta fillo da wani tsari wanda za ta tallafa wa 'yan ƙasar nan waɗanda ba su da aikin yi. So abin da dai ya ban mamaki a cikin wannan batu shine inda wannan gwamnati za ta samu kuɗaɗen da za ta tallafa wannan matasa a ce ko kowane matashin da da aikin yi za a bashi naira dubu biyar ba ka ga kamar watakila daga kasashen ƙetare akwai wasu ƙungiyoyi ko hukumomi da za su ba da wannan tallafin gwamnatin ba ta fito ƙuruƙuru ta yi bayanai daga inda za ta samu waɗannan kuɗaɗe ba mataimakin shugaban ƙasa a farfesa yemi oshibanjo ne ya bayyana hakan to bana tunanin idan gwamnati za ta fita da irin wannan tsari za ta dogaro ka cokan ga waɗansu kuɗaɗe da waɗansu ƙasashe za su bayar idan an ce wata kungiya ko wasu kasashen duniya za su bayar to miliyoyin jama'a ne fa za a ba su waɗannan kuɗaɗe kuma abu ne wanda zai iya ɗorewa shine babban abin da mutane za su tambaya in har daga waje ne waɗannan kuɗaɗen za su fito. Mataimakin shugaban ƙasar Osibajo ya ce gwamnatin Buhari za ta samar da iskar gas a tashoshin samar da wutar lantarki don samar da nauyin wutar megawatt dubu goma sha uku da hakan zai rage matsalar karancin wuta a Najeriya. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja,

Abdullahi a da Nasir Adamu El Hikaya. Har yanzu kura bata lafa ba game da zaben shugaban majalisar dattijai a Najeriya. Wakilin mara Amurka Madina Dauda ta tattauna da sanata Ali Indume na jami'ar APC daga jihar Borno. Yanzu yadda kuka ta san matafiyan nan ban taɓa gana an ɗauki jam'iyya mai mulki da kuma wadda aka riga aka kada su zama ɗaya shugaba ɗaya mataimaki kuma a ce tafiya za ta yi daidai ba ta yaya kake hangen wannan abin ato ni dai kam na abun ya ban mamaki don su pdp wato su nuna desperateness da zan ce a turance in ba haka ba idan da mutane ne wanda suna so su yi siyasa na kwarai magana ma su nemi eh, matsayi a cikin masu rinjaye ma bai taso ba don yanzu a yadda suka yi nan kamar yanzu pdp ta zama branch na apc kenan don ba yadda za a yi a ce kana mataimakin shugaban ah, majalisan dattawa ba ka cikin caucus din ba duk abin da ake yi na fati kuma tun da ka ɗauki matsayi a ciki ba yadda za ka yi adawa yanzu shi mataimakin shugaban majalisar dattawa ba yadda zai yi adawa da mu tun da yana cikin mu yanzu to wannan din dai matsayin da suka ɗauka mu muna ganin kaman abu ne wanda ba a san shi ba sabon abu ne kuma ni ne gaskiya ina wurin ba zan nemi wannan matsayin ba na nemi matsayin mataimakin shugaba amma da a ce ina cikin masu marasa rinjaye ba zan nema ba don in kana cikin yan adawa ka zo a cikin yan adawa wani ban gama abin da nan ba to wannan dai za mu ga yadda zai tafi sai Allah kaɗai ya san wannan sabon experiment muke yanzu insha Allah kana ganin kenan waɗanda ke kiraye-kirayen cewa ya aje aikin nan suna da hujja mai kwari? Eh suna da ra'ayi ne ai. Ra'ayi ne ni kam eh, wato ni kamar yadda na gaya miki ra'ayi na shine inda ni ne shi ma da farko ma ba zan nema ba ma tukuna. To in kuma wayansu suna da ra'ayin akan cewa ya kamata yi murabus ne ko ya yi resign to wannan kuma ra'ayin su ne. In kuma a cikin tafiya din eh, ban sani ba dai gaskiya yadda za a yi wannan tafiyan. amma dukanmu ya majalisar dattawa ne ni dai na ganin dai bai kamata da su matsa su nemi zaman a cikin masu rinjayen bayan su ba su da rinjaye ba. Yan wakilin murya Amurka Malin Dauda kenan da Sanata Andume. A shirinmu na hantsi. gaba in ya zama da bai da gaskiya bai da amana bai bin ka'idojin an shirya abu da shi ba zai bi tsarin da aka shirya ba yan majalisar da tare na PDP mutum 49 suna gurin mu kuma namu kusan mutum takwas ne ko fiye da haka kaɗan haka nan kuma tunda muna fuskantar watan Ramadan akwai shirye-shirye na musamman don sake duba yiwuwan ina gasken labari to da muka samu cewan tsohon shugaban majalisar dattawa david mark an ratsar da shi a matsayin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su. harin sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC a gwagwan yanzu karfe ɗaya na dare da mintuna goma sha shida. Ga Aliyu Mustapha Sakuto da shirin Tsaka mai wuya. Wannan asibiti ne kare manta gwamnatin jihar Yobe ne fa bambulas yake faruwa a cikin garin Potoskum da bakinta officially ta fara take a ɗauki majinyata a kai su guri ko azare ko a kai su jigawa general hospital. Babban sana'ar jihar Yobe kenan wannan aiki. Me? Aikin naira goma a yi shi a dubu ɗari. Kana da babban sana'anta. Kana da hujja. kana da haka ba yana ce ka je ka yi kwalta daga bai mari zuwa bukanti akan wajen kusan biliyan ɗaya. Wane ne ya kawo wani abu a Yobe? Mun yi ministan agri, mun yi ministan industry, mun yi ministan police, mun yi ministan harkokin waje mun yi ministan science and technology ka gaya mana ne aka yi da. nan Jama'a sanuka da hutawa da kuma zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Welcome ya an yobe suke ji ne game da rigimar nan da ta kici ta kicin yawa tsakanin manyan 'yan siyasan su guda biyu wato dama na Waziri na PDP da gona Ibrahim Gaidam na APC. Salamu alaikum. Sunana Honorable Hassan Kau tsohon shugaban jam'iyyar PDP a karamar hukumar Najeriya gwamnatin Ibrahim Gaidam yanda take damawa da kowane kabilu ita ce ta kawo mutane suka yi ta dikantin suna ta tururuwa suna ta zuwa su zage gwamnatin dalilin da ya sa ta kawo faduwar gwamnatin jam'iyyar PDP saboda an fi PDP ta fi kama karya da mutum ɗaya zai iya zuwa gidansa kawai ya naɗa wannan shine ɗan takara wannan ko ana so ko ba a dole a yi shi. Ni dai suna Alhaji Baban Gida Manyan. Ina kan magana ne akan gwamnatin Yobe kuma magana muke goyon baya akan magana Adamu Maina Yobe. Jihar Yobe ya cancanta da a ce an samu canji a kanta. Saboda ba don kuma shekara goma sha shida ana gwamnati guda ɗaya babu ci gaba kuma babu wani harkoki na ci gaba da aka samu. In dai mutumin jihar Yobe ya duba ya ga gwamnatin Yobe bai kamata ya ba da goyon baya a canza ta to Allah ya sauke. Haka ne, to idan kana biye da mu, ka ji wakilin mana Abuja Hassan Maina Kaina yana jagorantar wata muhawara tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu na jihar Yobe, wato Umaru Duddaye na PDP da Honorable Baba Ali Mai Dala na APC. akan rigingimun siyasar ita jihar Yobe ɗaya daga cikin jihohin da ɗan takarar da aka ce ya faɗi a zaben da ya gabata ya ƙetaya wanda ya kada shi murna ɗin. kuma kamar da mu ji a ci gaba wannan muhawara din sabanin ra'ayi akan ayyukan da aka yi wa yobe din ko ba a yi mata ba na daga cikin abubuwan da ke sa sassan biyu suke da wuyar su samu fahimtar junansu ya shigo asibitin da nan suke suke zuwa asibiti ya ga an yi betin asibiti ƙauyuka ƙauyuka kamar ya je kaba mala eh, kaba mala kaba mala kaba mala wanda aka ƙauyuka saboda koda da dare idan kaba za a ne suka yi haka yanzu magana nan da malam baba ali yake dauki ta asibiti kamar yadda ya faɗa an yi kaza an yi kaza shine asibiti na Nairobi shi ya duba girman Allah da ni da shi yanzu yau da duk wanda yake da matsayi kamar nasa kamar nawa wanda zazzabi zai kama ɗansa ya kai shi zama zuciya wallahi babu da ni da shi a cikin mu gaba ɗaya wannan asibiti ne kar ya manta gwamnatin jihar Yobe ne fa bambulas yake faruwa a cikin garin Potoskum da bakin ta officially ta fara take a dauki majinyata a kai su guri ko azare ko a kai su jigawa general hospital a nan bambulas zai samu mutum general hospital na jigawa ina zuwa ina zuwa batun a kai wani gu ga federal medical center ta kan dauki mutane daga azare ta kai Kano jigawa ai general hospital me yasa ake kaiwa jigawa jigawa ai general hospital wannan kai kake faɗi wallahi da zan kai ma ka san haka idan kai ni na san kai ma ka je duniya ka ga wani a jigawa ya fara saurare ni idan ka saurare ni mana kai yanzu a zaman ka nan bai don Allah da mutanen fadasu suna jinka ka faɗi wannan maganar malam baba ya dauke wai yanzu aka kai jigawa akwai gyara wanda baka isa ka je kwantar da danka ba saboda wari da zarni da rashin magani da rashin likita duk fatasku da likita kwaya ɗaya. Idan baka faɗi baka zama ɗan PDP ba. dan PDP eh, baya kai abin da aka yi wa jama'a ya ce daidai ne to shi kenan ina zuwa ina zuwa eh, ina zuwa malai ku ya kuri mm-hmm. mm-hmm. muna da isasshen lokaci muna da isasshen lokaci Alhaji Umar Daddaye ku a matsayin ku ne eh. adawa a ah, yanzu babban abin da yake damun yan siyasa a Najeriya shine maganan cin hanci da rashawa da ƙara kudaden kwangila da sauransu haka kun ga musu da a yau da ake tafiya da al'amuran gwamnati musamman bangaren babbar sana'ar jihar Yobe kenan wannan aiki aikin naira goma a yi shi a dubu ɗari kana da babban sana'anta kana da hujja ba haka bayan ka ce ka je ka yi kwalta daga bai mari kawai zuwa bukanti akan wajen kusan biliyan ɗaya ya za ka yi wannan magana ko za ka baka ce ka gina gate bari in gaya maka abin da baka sani ba za ka baka muna gwamnati gate kawai muna kai muna gwamnati directive muka ba da kwangila tsakanin bai mari zuwa gaida muna gwamnati muka ba da kwangila ku muka ne PDP ina kai ka ku muka ya hakuri ya hakuri ba shi magana ba kuka je kuka je Abuja kuka ce mun yi inflating kudin kwangilan. Aka kira mu aka ce mu bar kwangilan. Da kuka yi tanda namu kwangilan aka kira aka ce mu je mu yi domin tandan kudin biyu namu ne. Kudin da mu muka sa tandan kudin da aka yanka biyu namu ne. Shin su wane ne masu aiki na gaskiya? Ka ce za ka yi naira ɗari nasu naira ɗari. ka ce za ka yi dubu nasu dubu biyu su ne ma a zalimai. wane ne mutunta Tuwa ne ne zalimai. su wane ne masu yi su ba da talaka su ne abdalibai su ne macita alhaji muru dai eh idan muka ɗauko yanzu kuma yanzu malam hasan muna yin magana nan dalla dalla eh. kamar da yanzu malam baba muna magana akan mu yi magana nan gaba gaba saboda ba shi da abin faɗa sai ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan mu ko za mu kauce akan irin tambayoyi da ka tambaye ni ko kuma shi irin abin da nake da bukatar in bashi amsa ba yanzu shi da kake maganar lafiya nan yake cewa a fi ambulance ne ne sun yare muna jihar Yodon nan kamar yadda na faɗa maka shekara biyu da aka yi na mamman Ali mamman ya gina asibitocika na NDD ya ce ambulance nan ya kawo su kaɗai ne ambulance da suke da rai suke taimako. Shi mamman Ali mutumin DDP ne? shi ne ya fi mun nuna in ka shi ne wannan ali yayi aiki wa in ka yadda cewa mu mun yi aiki idan mun yi aiki kuma talaka ya san mun yi aiki aiki ya faɗa mana a cikin ministoci wane ne ya kawo wani abu a yobin mun yi ministan kuɗi mun yi ministan agri mun yi ministan industry mun yi ministan police mun yi ministan harkokin waje mun yi ministan science and technology ka gaya mana menene aka yi anan da shi kenan honorable ina zuwa muna son mu fahimci juna idan mu ɗaya yana magana bari sai ya soka da Allah idan ɗaya yana magana bari sai ɗaya soka To ai mala Hassan ya kamata ga adalci shi idan na shiga magana sai ya saurara. To shikenan yanzu kafin na je ka tambaya ta gaba faɗa abin da ka so ka faɗa shikenan an baka lokaci. Yawwa ina so ya yarda cewa mu muna iya yi wa kowa adalci idan mamman ali kamar yadda yake fata a APP yake yayi aiki mun fada idan mun ce bukar bai ba burabura bai ba wallahi ba su bane in sun yi wallahi za mu fada in sun yi wallahi za mu faɗa ai ba son rai bane ya sa muka ce mamman din ai mamman din ba jam'iyyar ɗaya muka haɗa da shi ba amma yayi za mu yi ka ce kowa ba yi ba a cikin gwamnonin mu na PDP mu na APC mu da ka ji abin har yanzu ma PDP ba ta bar ka ba <laughs> to shikenan ga tambaya ta gaba akwai korafi da yawa da wasu masu lura da al'amuran siyasar jihar Yobe suke yi kan maganganun na ɗan mukamai haka am alhaji umaru da daya ku ba cikin gwamnati kuna adawa yaya kuke hmm. duba yadda ake ba da mukaman siyasa a tsakanin sassan jihar Yobe daban-daban kun gamsu da wannan shi ma duk da ba jam'iyyar ba ne ba mu gamsu ba dalili shine kowa ya sani a yi yanayin yadda abubuwan suke gudana ba a ba ne dukkan abu da yake da amfani ko yake da kyau ko yake da kirki ko zai amfani wani sai dai shi ko ɗan uwansa ko kabilarsa ko kuma mutumin yankinsa wannan shine abin da yake faruwa kuma shi ma ya san haka shikenan ba mai dalilai zaka ce akan wannan to mu abin da muka sani muna aiki da doka constitution ya bayar a taɓa kowane in bangare ko ya san wannan yana ce sai mutanen sai ke a nan garin su Adamu Garba mutumin can ne? Adamu Garba eh? mutumin can ne? Yanzu idan muka duba to yanda aka yi zaɓe a jihar Yobe Baba Ali Mai Dala da Umar Diddaye idan muka duba alƙaluman da shi Adamu Maina Waziri ya samu a yankin Fataskum za mu ga cewar hmm. kamar mutanen Fataskum sun fi zaɓen Adamu Maina Waziri fiye da gwamna Ibrahim Gaidam. Haka idan muka duba ƙuri'a da aka ji mana ina kai ka haka ƙuri'a da aka samu a can yankin Gaidam da su Yunusari za mu ga cewar Ibrahim Gaidam ya fi samun ƙuri'a fiye da Adamu Maina Waziri. wannan kamar mm. yana nuna cewar siyasar jihar ta koma kamar bangaranci da kowa kurin nasa yake so bari mu fara kanka ba mai dala ina zuwa ba mai dala me zaka ce kan wannan kowa yana da ikon ya samu ra'ayi daidai nasa ya kuma tsaya akan ra'ayi daidai nasa amma sai dai sahihi ra'ayi ita ce wanda kullum takan zama a sama bagana na zaɓe akwai dalilai wanda suke kawowa wani lokaci ka ga an kare ɗan jam'iyya a cikin jam'iyya wannan yana faruwa don wasu dalilai kuma wannan ba dalili ba ne wanda za mu zo muna kallanta amma ka zuba ido ka zuba ka buɗe kunne ka jira shekara hudu kamar kwana hudu ne ka gani za a ji motsin ɗan takarar nasu ne a kotun ko ba za a ji ba. To Umaru Daya kana jinsa. ina jinsa. Wannan abin da yake faɗa maka yana faɗa maka ne son ran. Dalili shine tun yana ANPP zuwa yanzu babu yana nan school Local Government Tingefu ya yi chairman. Baba Ali bai hana ba kuma bai isa hanawa ba. Yana nan Audu Babu ya yi memba sau biyu. Yana nan gwargwar ya ci sanata lawan ya tirar. Yana nan yanzu Muhammad Hassan ya tirar sabo ya sake tirar. Saboda haka magana din shine mutumin da yake gwangwamin area school ya waye ya san me yake damunsa. akan wannan magana da kake faɗa yanzu kai ka sani shi ya sani idan ka je yin musari lebin kuri'a da aka faɗa ta yin musari fatan mutanen babu a yi musari saboda sun gudu gudun hijira. To kuma kowa yana zaune a nan cikin sun ake jigilan yan Borno ba a yi jigilan su ba shi ya samu ce ba mu yadda da abin ba saboda kuri'a ta dandala ce ina aka samu kuri'a mutum dubu arba'in a yi musari ina suke. Fata nan. Ba wani da me za ka ce kan wannan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. na gode ma da ya yi wannan magana ya tabbatar cewa ya yadda cewa da mu ne masu jama'a mu ne muke faɗa ma jama'a su ji ba su ba ya ce gwargwar da lawan sun ci gwargwar da lawan din su wane ne sanadin ci mu muka ce NPP su zaɓe su a kafin su cikin suna da red ne ko suna da sanata gwargwar din da lawan din da ya faɗa kafin gwargwar da lawan wane ne sanatan PDP to a gaishe kuma malamai to duka duka nan muka zo ƙarshen wannan muhara akan jihar yobe da siyasa sa ta nan gaba idan bukata ta bullo wataƙila mu sake muna gode wasu bakin namu ne wato mun da na pdp da wannan rabar baba ali mai dala na apc da kuma musamman godiyar musamman kenan ga wakilin mu na can abuja hassan mai na kaina wanda ya dauki nauyin shirya wannan muhawara da hada ta da aiko mana ita a nan washington a madadin su duka ni ne aliyu mustapha sokoto a washington din Madalla a gaida wannan shiri. Ah, kafin mu shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugabannin Afirka waɗanda suka yi taro a Afirka ta kudu sun yanke shawarar tura ƙwararru a harkar soji zuwa ƙasar Burundi bayan mummunar zanga-zanga ta tsawon makonni, wadda ta samo asali daga niyyar shugaban ƙasar ta tsayawa takarar neman wa'adi na uku. Wani rahoton da aka fitar jiya Litini ya nuna cewa ƙasashen da ake kyautata zaton yawan mutanensu zai ƙaru sosai, su ne kuma ƙasashen da suka fi rashin matakan fuskantar matsalolin yawan jama'a. Rahoton na cibiyar nazarin yawan al'umma ya jera ƙasashe ashirin bisa ga tsananin matsalar ƙaruwar jama'a. To ma da latakaitattun labaran duniya kenan. Jama'a abinda shirin nan baki ɗaya kunsa kenan a wannan lokaci amma ku kumanta a shirin mu na hantsi akwai labarai da rahotanni masu daɗi ya kamata duk ku kawo mu domin ku je su. Yanzu a madadin shi Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Cuba Hero ne wanda ya haɗa sauti ba da umarni sai injiniyan mu Jim Hammond. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington ne ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.